أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبقى تعجب تبتع الله وصلاة يتشي بأمين شوين ولوجي تبتي على محمد صلى الله عليه وآله وسلم ينا نصف شبه ya muharram 1435 jin kalenda hijiriya na jin daidai da tsafo shi da gutuwani jima na gbawa jini ya Novemba 2013 ya kalenda miladiya ne kagan ya bata mako guba ko mako guta na gogali na yìí kàtún bá abun na ẹ̀fọ́ abun na gbogbo tí yóò na ìlà santube etin kuskure shi ke shi na na ban ẹ̀bándu tí yá jẹ́ àfẹ́jì lọ bẹ̀yìn yá jì náà amma kakunan ike beji bayaniya da cikin wuce kakayi na shi bayani tuwariya shi wa ebo na lokaci biya sadda kanga ko nga yi gato yi la lokaci lagbari insha Allah ta'ala ila ka tuki li da ku iga ka tuki la da ku ke ni iga ji discussion je gboro ne suku itila shawri li ke be ke ni iga jujina sai ci wi bana je ka jana kuskure mafari na ilani fafoga na yi zanwe ta jaji jaji ya ce kila zango ta jin awon waje gan classmate mu jide a waje hannun mutum maga a waje zango ci ma jin awon waje gan nan wuje gan gwaye mutum fi gwaya ji gan ciye baka mutum ga gidan uga a waje alali mai zai jin a waje ebo manufa ebo waje ji kirki ebo waje zanen ga da sanan ebo waje da daya ci ma ebo waje zuriya wangi ko ebo zabi a jiya da yi waje gina sai ba zuwa a wani al'ada amfani shi yadda zai lasa jiya wo mini kun tura da zanuwa ci ajin jinde na zanuwa ci kawai ke ne saboda lawayi ina rayu ne ne lawayi ne yin zagi wuje musulunci wuje imani wuje tafiya kirki wuje sofiye wuba soko wuba nabi wuba yaman tushe wula tubu ko yadda shiga tuli a ce lawakin zaɓe in ka ce daidai sa lode waje wace daidai dukiya ne waje lode ne ji a nagi lafiyar mafarin na shi amma waje ga zanuwa ciwon su na fata ya ina e e e wasu ne ji wuce sa da ji wuce wuba da ji wuce zu da ji wuce kwaruti kazo da ji wuce wasu turanci wazo ba ne ganin wuce na kawai wace ya mini kulkule zanno ce jino zanno ce lare responsibility shi nga payinyo nga jugaga nga inote jo nga we go salary nga baba we yuwo nga na we we go go utubu dikio utubu la ku de ti wa de go ade le la je utubu ti ya ti ta tu ebe se di ti awa ebe wa tu bu awa ebe le te ju ya ebe di kan kan ade de ne ti je ya ele ni ge je pa ta de mu responsibility wey ẹgbẹ́ òun lọ wà kí ẹ lẹ́yìn náà nínú kúkú ẹlẹ́ bá ti ẹbá tó ti ájàn àjíná ájàn àfẹ́wò bàjíká ń kagbọ́ ẹ̀mí ńlá àwọ̀gọ́ kó ni ó ya bàjíká ń kagbọ́ mú tí ó ńlá jíká ẹ̀gẹ́ wọn àti etí ẹ̀yàwó náà kúrò wọn àdáwọ̀ amma ka ba jiyo ta da fiye dutse da lafa da ya wada inda ya shi kato waje na waje na ni goya waje na wa na ni goya a shi wani kota wani ne jika zaka zan da ta shi na da yi ko lodo in ni ga da ke ka ga mu ya yi nan na wudin da wako a baki ta ke zuwa ga mi proof gan da ni ga mu ni goya ga mi goya ki ni goya wa ne ga ku yanzu su su da kalima yin nan shi ba jiyo ta da sai ti nu bi na ku gefe ko da kashi ko da tokwani wane ne na majiyar da musulunci wa ko tojo ya yi kasha ko ba ga da wuce ga zan wuce ga ga ko da fadli bunna amma ga ta ni fadli bunna ne ji da waji ne to eh da ta ya yi kashi ndo ti fiye wusu, ndo ti fiye wusu, ndo ti fiye wunashi zan wuce mu wa ji na bata wani ga da gilashi mu ji a sai du ga papa papa tare da ga frustrate da sai ci ba fi sabila yi suna so ti fa wasu ake kin zaki da mi ba a ce cin hali biyun ga za wuri mini kusa ne da ni ba ke su ne wata da ta ce tango wa yayi nuna e ya wa shiru suka fara wa shige zuwa kafin wa yujan an jare sai ne ba ta jiki a yau ngwaya ba ki to ki mini kuskure ke jibe nan wai lai wai lai la tu ai mu yayi nushi wa ga ni da alkhairi ya kuskure ni ya tu ya tu ya ga ko kaza ka nujo ko kaza ka nujo ko kaza ka haba mana in yo ko ga ni ga ni tu ai mu yayi wai wai le ba ni to ta ji ke jibe

na mu zuwa wani ba ka zane ba wata yi wuno ba masu ba ji wa cako masu yaji waya ne zuwa masu yaji da masu yaji ka zane ju fiye ji ka zane wa ga je yi yi wa ji suna suna na ce za wasu a shi da yi wuce lafiya ne kuskure ne ba ji cajin su zane wa ni fiye ya ji ji a da kyan ga su da na yi ji wuce shi ne wadda ga su da na yi wuce ji wasu da ya amma daga na wakun da na yi na suku wa zai ke fito jiji na kuma yabon na gaji ya ke ya juji kaji suku ya ta gaji gaskiya yi suna so ya ci mai jaranci mini kurkure ba ji wa ciye jiye nan inda ka ne ya ji ya wa na ya ji wuci ya imi na shiga cimbo nan ga ya ta jaji amma imi na yawa na ya yi na wucin wajen bara ya dajin a je gata kama da gwajin a ga alurai jitan ɗaya e ba ciwo a ga ciwo e in a ko a ga ko kan za a a ga a e ne mutu bane daga nan na jikin wani zuwa ya wa mawo yi suna sai kimi jihadacin nigeria mini kuskure ba ji mace ke jiyo na wala ta ji hashiya wai ya ilimi a duniya mini kuskure ba ji mace na sirri ya yi waji da su ya zanuwa ci wani ya sirri ya yi we nga yi biki cinan waci kawai yana ko ke no ga ta sabi bai duru ko yana no wuji wuji kawai ya e na ta fi omi sai jira yi wo na no ja no ga zan yawo e bo ti bo e bo lo ku da ta ce bone ga lu ka ku no ma ga na wa ta ku da ga fi yo go go ga ju to wagaci a gaci a ga yaji gyara ne a ga yaji gyara wale ya kama za mu ci abin sun da ya zagi na wuciya ga wuce da ajin toko eh! babu ya ganne tunce ya kaga ko kan zan waga daga wuce shi da zagi ko ga wuce da ajin toko idan nan waje abin ne wani ya gyaru da nan wani kiyo wuce ya yi na ki ya bago kai wuga da bi tara don Allah ya samu dace mini fusu ya e baki da shashin shi gano wai shwen love ya yi yiwa ka ni yau mu nan ga i love you wa fe gai ko wa fe wuno a fe bata wa fe text you nga teye wa fe wato tsayo amma wani ko jiya o ba teye na da ba ya dai ne e ji ya wajen Allah bai ne kuma wanda tan qur'an yabo jiki ngai me ne ne da ya goya gina ya bayyana gan cogo ya goya jikin gayi mini kuskure ba jinga cajin jina ngayi wazo fe da gawa jiji mai da yi ngajen haila wani zaka ci ajin gan wa ajiji ma ya je ni ga ni fato nan zaka ci ma ajin wa ma ya je ni dubu lo da nan la je fata nan zaka ci ma nga gan wa ke to ba ya du ko wa ke to zo ya yan na shi mu wai tekin gona ba ji ga ci ci da yin zaki ga ci da wuce lamu amma da ta da filojin na zuwa ga tiya Allah subhanahu wa ta'ala gan ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يظهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين sai ci ga waya tsalo na ka'alin masiri hajjo ga yake zagi da jeji haila don a zan fata bidon ne sa'atin masiri da ga ya fafuyo ya guro ya iya ta yi zagi shi da na jin haila don wala ta farabu hunna e ma so ba da jima'i je kan gana hatta ya zuhurna sai ga haila ga ba kai za ta tsaharna da ga haila ga ba zai zagi mai kyanwo su fa tuhunna min haifa mara kuma e lagu gajin tsoba da na sai ki ke koro na wani miya kamar kun laulayi da na yan alfara jiwo ko ina ma yi suke na ko yi cikin mafa tsagiri a nan sa a sallan ga kayan zaki ga yake aina wacce ga wayewa ga wawo majiyoyi akbil wa ajibiyar wata kilhaibata wa dubur wọ́n gbé wà sọ bá yá ẹni wọn abọ̀ ọ̀dẹ́ gbówó ìwọ̀n abọ̀ ọ̀dẹ́ dùn mọ́ ẹni àmọ́ àga sọ̀rọ̀ bó ayé káfùn tó gbé jẹ́ ẹ̀dá ma. jìjì máa yí mímọ́ káfùn pọ̀ máa kí èjì máa yí dùgbò mọ́. léèjì náà wà ìlú ọ̀gá ẹ̀jì ayé làwọn òjòjò gbìn àmọ́ ọ̀dẹ́ àjìjì máa yí mímọ́ pé zanton to na za a ci jima'i da yin zaki da yi launa ko wani da ce ba da yin zaki da nawa laji fata na wani zanna na nufi sa a sun nuna gwamma wa bai na ci biya wa nufi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ji ba caji shi na kewa ke su zo da yi mun wa mace ji shani na zanna ci ma ni fiye ga nga ya ga wani zoji nga wani baye zanna ci ma ci ga gaskiya kuga yanzu wasu wasu ne daraja mu ga ake kemina wacce shi ba da hannun wajen da ya fata majidariya annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi fa'i sallallahu alaihi hu ma kan da sallallahu alaihi ji da ga shi ku baki ba shi ma da sai ga yi ga kagin wuce da wuce ba su yi lokacin wajen hada ne ba wuya. guya ila gina wani haya wuya. ko baki ba shi ma da zanno daga na a ah, kondom ne a yuzo ko wai ki hada no problem ko da to su jima'i na wai ke ba haramu kuskure wai gibe ni na baki ba shi ya jina báyìí ló ti láyé ìdàgbé kí ya o wọn á dùn wọn wá dùn láti ara dóòrù ló bẹ̀rẹ̀ tẹ́jú ìjà wọn wá bẹ̀rẹ̀ tẹ́jú dóòrù wọn wúyà wà léyìn ẹni lẹ́tí kí ya ló ó ti dé yà tó ti ó wà àbúrò máa ọ̀la tó sì kú di iṣẹ́ ó di wá lẹ́yìn ìsàlà èjì fún ìta tí èkì ẹ̀mí ẹ̀gá náà ìlú òkú bàtímà ẹ̀mí ẹ̀jú bolóbolí olóbayé yẹmọ ti yé èyí. Adébí sọ́lá sọ́lá ń gaba báyìí mọ́ àjẹ́lá ni kúbẹ̀tẹ́ òun àti dúnìyà albẹ́fẹ́ yìí wọ́n za ba dana adadacin azaba tun daga isho zane kasu yan da zane mun cuci na ebogo ganugwa wake sab ebo sab bi ogo ngai nuwa ke da ya ki mun cuci ma from time to time lugwa mu ki yi mun cuci ziyara from time to time lugwa dana biya ga ho sab ku ji ki awan wa bi kó èsì yòókù bẹ̀rẹ̀ sí náà bá júwèé sí èsì náà bá júwèé sí láti àwọn ìdẹ̀dà jẹ́ ko annabi sallallahu alaihi wasallam nga safaru tifaatun min al'azabi ezotun nau'in da ciyonya azaba yamnau ahadukum ta'amahu wa sharabahu idan ga zuzan wa ja wa tin awale kan wa ji wuti bi ngo le wa ji de egbata kiyan wannan a gobe yuyi fa idza qada wani nahmatahu min wali falyu'ajjilu a ila ahli wa za gazo zozo ta bukata wa zoga da sai jeba fara da wasu zane wasu Da e ba ke mina wa saya wa ci da zona su a saya wa ne wa ya imam mari to imam ahmad to al bukhari to muslim ke da maja aka budo daga hadisi ya bi urara sai jami'u sahih rakan ya hadisi ibn qayyim nga mi ya alarma ye eze wazo waga da rawdatu mujdi page 170 albabu 20 babu no sai ga yace alarma ye goyo na nga mi ya alarmu go al-isra'u fi sayri إذا تيجات الفافاين وجابت الوان وحصل كابنا وصل المنازل في الوصول إليه والاجتهاد في القرب منه وما في القرب والدنو منه وصابوا الصوبة الوان حديث يأتي جحيفة da a cikin sawa salim wasu salmanu farisi da abu da zai wahala ake yake ba salmanu kilo ya wacce sun yi abu darda idan na faniya wacce ya ki ji wayode ina abu darda iga inda ya ji wane iga abu darda ina wuce ne ya yi yana tuwa jin ga wuce ne ya yi yana eh wuce ne mana wuce mai zaji an galu shi galu ce shi ne a yau salman shi da ba abu da da a ta yi cici wuce ga to giyan gici abu da da ga wani fiya zu salman gani ya giya so ga yin gici ta ji eh da shi ga na zuwa abu da da ne shi wa da na tila shi salman gani ya ci zai ne da miyo wuce ya da shi wa da na tila shi gani ya ci wuce ya da shi ne kafu ne ya ci gato ya ba karshe gani na wato da kin bayan nan a takalla ji gani salman ta mutu inda ni ci kale ta haka sai ci waje ya ci ta ci wago fati kula fi hakkin hakaru a ci da yi zoro layi ina wani ga wani ko gashi shi wata ya banin e ba da ci ne da su ba zo zuwa shi ne da islamiyya abin da zo ne za ta yi mushi saduwa shi ne ji muraja ya hadda ta ni a subanin ne ji kiyamun laili ne ya ci yanya zai biyara shi ma da madai da kawai kawai da ma da ba mai da ji suna lamin da nan madai da ya kulli nan dole zanne ba ni wa ji gebe yi nuni wallahi zanne eh, ji ya ɗan yi na shi madami ne ne san zaki shi nan in madai to zanne wa ta ganne ya na ko ga ga wa ta ganne ya zanne ji a ga wannan yi mala wọ́n yá ti dá ẹ̀tì rọ́rí ẹgbọ́gbọ́ sí ìtẹ̀lì ìlà yìí fún ti ẹ̀ṣì wọ́n ẹgbẹ́ fún yá pàṣẹ wíjẹ̀ níwọ̀n tí mo wíjẹ̀ yá yìí máa níbi wọ́n ṣì ń bú ẹ̀dùn ọ̀láwọ̀ ẹ̀dùn ọ̀dà tún gáàsì ṣìgbọ́pọ̀ ojú ọ̀rọ̀ àdùn ẹ̀dùn ọmọ àá tí a zùn kánú tó jíjẹ kánú ẹ̀tì gáàsì wà á dé ìdìbò kí a mú lẹ́yìn jọ kẹwẹ̀ yìí wẹ́n láti ẹ̀yìn àwọn ọmọ àá ètò ẹ̀wà lókàtí bẹ̀ wọ́nyí kó ìdí ọ̀tọ́ bẹ̀ wà lókàtí bẹ̀ wọ́nyí èrò bá balance láti ẹ̀wọ̀n rẹ̀ wọ́n jẹ́ túbọ̀ wọ́n lọ sí ọ́fíìsì wọ́n jẹ́ ìdásí wọ́n jẹ́ ọ́fíìsì kò sí nígbà wọ́n jẹ́ lóṣù gbogbo lọ́dẹ̀ yìí ló gáàjì kí ọ gáàjì dàmúwá ìmí ń gbèsè ga gbèsè kúrú wa ní fúlàní ńlá ebo ne tv òun ẹ̀hún bẹ́ẹ̀ àwọn fòǹdó rẹ̀ bá òun jẹ́sì náà wọ́n kú tv adánilagba nígbà ilé ìgbésò fún àti tv àti ìdáhùn ṣe àdéhùn ṣe àdéhùn ṣe àdéhùn àti yi. wa káfíńtì làkó ìjì dẹ́nu lọ́ọ̀lẹ́ tẹ́ẹ̀dì kí ọ ṣe balance lámọ̀rí yẹn ne ne ilẹ̀ frustrate yẹn ìdàgbé lọ́tí náà bàjí lọ́tí gáà zùzàn wọ́n kọ́ ní ibi ojú jẹ́ ní ọjọ́ ìlú ní wọ́nà kọ́ mẹ́fẹ́ ní táìpù ẹ̀gbọ́n kámẹ́já ní táìpù títí ọgọ́dà àwọn ọgọ́ mú ìbí 47 albabul khani fi dawa in mahabba wa ha. hajji katiha ibn qayyim ga qila lim ra'at zubair ibn bakar agayin ya zubair ibn bakar ga au gairi ko ko da yake nuwa daga hani allaki zai sallaka laki zarra ẹgbẹ́ fádùnà àwọn ilé-ọ̀lẹ́ ba wọ̀lá àgbọ́rò àníyà ní ìdẹ̀tì zọra ìm wọ̀lá èyí dájí ẹ̀bá òní déjì bá dáhùn ṣe pátá àdúgbò náà yáábá wọ̀lá mùsọ̀ ohun jẹ́ tó túbọ̀ lóhun gájẹ́ túbọ̀ àti gẹ́fọ́nà lóhun gbọ́gbọ́ kẹlẹ́ wọn tún báyé àmá tẹ́kẹ̀lẹ́ wọn tún wá mú gọ̀bá ìdáhùn náà ẹgbẹ́ fọ́ndọ́rùn wọn ní jòkè bí wọn káwọn gẹ́gẹ́ ìrìn tẹ́kẹ̀lẹ́ wọn fẹ́ tó àwọn ìṣùgbọ́n ṣàlá ta tẹ́kẹ̀lẹ́ wọn ti lé ẹgbẹ́ ọkọ̀ ọ̀gá ìdàdẹ́gbẹ́ka ló kún lọ́ra kí oúnjẹ láti ọdún ní àyà jíjí ọ bàdá gbẹ̀dẹ̀ ajúwó ní àyà ìnílú ìjìnlẹ̀ ìjìnlẹ̀ ìjọba jùlọ àfá ohun tó bẹ̀rẹ̀ bí ẹni tíbi lẹ́kún èdè gàgé wọ́n àgùnmùgà fà wọ́n àgùnmùgà àkúnijá wọ́n ní òye ní ọ̀yà ní dóòlì wani yawa da shi gaba ni na mamma wani ya ji a wajen to gina jikin gani amma ga su kusa yi zuwa yari wacce ne ga wacce da wanda ta shafe wu ya gogo su da su ku ce ce za su da gano wafi jana haka liman ta ba ka minan mu'mini sai ɗole sai da jagata ya ne gugun agwa fata jiki umarce duk kura lware annabi ce daɗi a to da shiga lami ko ni ne mu mini jona annabi sallallahu alaihi wasallam ga inna allaha aw haidayya an tawadahu sai ki ji wai ya ji ce da ya hatta la fara ahadun ala ahadin e ba za mu ci ga fari ta ce zan doce ma wala ya ji ahadun ala ahad e ba ko zan mu ci ji shi ta ce zan doce ma imam muslim da ba yi ta ji fe botika fe le tuye ajenu wa ba fondoro je mutaji ndoga ndogo tawe dio wepye tu waga ndoga go amange nyuo sukupe ngoje un ke moko tone wa juna unde mine alamo we uwo kaji uja hata ibn kathir ega tafsir ya sura nisai aya 19 volume 1 page 576 ga wa kana min akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam goda mi tabi'a ali sa sallamu annahu jamilul ishra ali sa sallam yaje yaje mu'amala kin kilo ba za mu shi dadi bil bishr kan don do ali da mu sai mutun ali da mu sai mutun wala fiska ga to za mu shi ba ji ba kige shi mu la to bai la ba yau ta ne yanzu ba ke gida ga ko nuru nuru jiya nuru tuwi nuru ke yudaibu ahlahu annabi ya suka da yi yushi wa ya talaffa bihim annabi mai je to sai ya ya aish wani alama ya zo annabi ya maci da yi yushi ko wai wasiru wai wasiru nafaqatahu annabi wai goba ya yanki ne ga gina tufuwa ta ya afana ta zuba shiga shi kuke wuga fi yuto yo yo na na shaga ya ta be ya ni be da ku tuna ya eh na na ìṣẹ́ láàdí fún lágbọ̀n jù gẹ́gá ààrẹ kí ẹjọ́ ìgbọ́dọ̀ ìbí gẹ́gẹ́ níbi kí ẹ núwẹ́ ó tẹ́ ọjọ́ ìbí mọ́lúwà dàṣídọ̀ ìbí bá rí níbi ó tún lé ẹ́ ta nọmba tú ń bọ̀ ilé wọn àdí fún ẹ̀jìn ẹ̀yìn anúgbó àdí fi bàtí jẹ́ ìdánwò náà níbi sáà kí ayé ní inú yóò lè bá ti inú tí fa ní ní hàn ẹgbẹ́gbẹ́ mọ́lẹ̀mọ́ ó dájọ tó ake biyar àjọ tó buga mọ́lẹ̀gbọ́ mọ́ láàájú wà àti èdè olùwà àjọgbogbo àní ìgbà àtọ́lẹ̀lẹ̀ ba tí ó èyà níbẹ̀ yóò rìpí àṣìká inú ó lè kásùn ní wọ́n á dẹ́gbọ́ ní òjì ní kákùnú ládẹ́gbọ́ ní pọ̀ níjẹ́ òjì ní káńgá ìmọ̀ tó àjọgbẹ́ é òjì adẹ́kì àwọn wọ́n gbọ́ ayíkùn ní sáà àwò àdẹ́gbẹ́ mọ́tẹ́lẹ̀ inú sí wai ba son sai mata shiga ina nuna yin wafa hatta da ne ko kana sadiku aisha ummul mu'minin radiyallahu anha annabi ajin masjida na na aisha ya tawaddabi ilaiha annabi ajin sai jin ba ta je boye do shi dole wa ajin min go tele sai mace kimbo kashi wa ke ce ce fi sai mace ke ke gari wa ce kawali da shi jin boye to da do sai mace ba shi nan ba ebe enwere ndonu ba wuce da e yayi oh god kan da to wa shi da malamo da yanda wani ko gaskiya yi timbo tun haka to ko shi da yi sa shi ah ebe enwere ndonu tu da gani wa ti ba ndo to ba na ge ku le wuna de mi sibile do ba na ge ku sire do wa na ke sibile do ba na ku na ko ba bi ko wa sibile do ya ji ya ji ke ne do la do ba ti de mo ni le lo wa ti ka ga do ti wa de de ba wajen nan da wajen wani gaskiya idan zo su da abin gani lajin bi da ban da cika ya wuri ji shakata ba ko ji hutawa it's okay mun je je ne ebe mun da ndo rufa amma ko je ne ko ji lafi shi kawai qalat hanna na aisha ga sahaba kadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa sabaqtu annabi mace da wani wuce annabi gobe وذلك قبل أن أحمل اللحم وانت كانوا يبوزرون ثم صابته وانت لما تبين فرق به بعد ما حملت اللحم كاكو لنا كون يعشي غفاينا فسبقني عليه بشعون وغم فقال عليه بكر هذه بتلك لا أقول نوغو نسوك ليه نسوك وغاني يعني باباش ويجمع النساء كل ليلة في بيت الذي يبيت إلا رجل أساسا فيأكل ما معهن العشاء في بعض الأحيان wọ́n tó náà ní ìdí ẹni lókù àdẹ́bẹ̀ láì kúrò kú jíjí bẹ́ẹ̀ ní ìmí ẹbà kata ìní nẹgáwó kata kó ń tìnà àní ìṣàtẹ́ bàtàdé àṣàtẹ́ jùkẹ́ ní ìṣẹ́ ìjẹba àmá ẹ bá ṣe ìgbọ́n wọn nígbà tí mo mẹ́lẹ́ lókẹ̀tí náà wà ní ọtí àbàtàdé ńlá jíjí náà nígbà àjọ tó lọ tó bá ẹ ẹgbẹ́ máa máa wanda ki ba baba wa da jiya ba da bada yuyi shine kawai ki makanta yogi a cikin a lokacin gobe wani ga ga ka zaba da dane shi haka haka suna lokaci sosai da yanzu kwa lokaci shi kun anya a ci wani a ce kabila yuyi ibn baz wato la wai na bibi zane da mi bibi ga yo zamani wuce nan lannatu la'ima ago hay'atu lifta ago zabe dalim islami ago mujammal fikir islami ago kaza kaza ago fatawai a bada amma ko an so kuje lokacin wai lashi ne bai sa miji bai yi shi za ruwa shafe ga nan ina ne da kwa fande gola no nguri ya kilo ki fanni mangaji da ko sai wa lokacin nan wọ́n yóò lọ́wọ́ títà ṣíkáńdò òbí àṣíta irun wà tẹ́ ìta gbogbo òbí yóò jẹ́ bàbá náà ajàgẹ́ flash ọ̀tọ̀ ń e da òkúlá fún ìyáàlì àwọn ẹgbẹ́gbẹ́ ọ̀làdé ìdèjì òkúlẹ̀ ní kí ọ èyí flash yìí mà náà ọ nífẹ̀ẹ́ ń yí ni tán ثم تنطلق كل واحدة إلى منزلها من دون شعاد ودادنا وكان ينام مع المرأة من نساء في شعار واحد أن نساء صلى الله عليه وسلم بين يدين الله جبا هذا كرشين حديث آه، كرشين بيان ابن إيه كثير تبقى قلت كل فريش جني باجين دوشي ولا يدن جاو عن تلبيه

nga gazayi ma nga jana nimanci ma nga jirukoto ma la yi da buji ta tu wa wu kula wa wu aji so wa la wa makanta ko ko ba da ne jiya nga kunna ni yano goyi ko ya ji na ba ji na ci me na yadda e ne wuci ja kuskure ya shi ci ba ji da ce di ni na love ya yi nuwa ngo ji ya nyako da ci me ye ka ti ba ẹni mi bí gbèsè àti kasu ba ni nga yìí yẹn ń gbèsè ṣe dẹ́gbó na wani bi laje wasu matakani ba da yi na in tana yi a suka wani distobo amma wani laje wunci ko da amma ya baga a shi shi shi wuce a sai jikatun na waje ta na dubu wutake wani ta na shiga da ya suna matsalar yawo da baya waje family da tarbiyyar gishi na yadda suna ya lasu da yi na gari zuwa bai bani wa baki ta tuni mu eba ngowo wa ga yi mu shuka design imi ga malan na ya lo iflari na ga design ka rawu daga e lasona ẹgbẹ́ tó wọ́n wọ́n inú láti ìlú tó kí ìmọ̀gẹ̀ kí látọ́jú ìdí ara ahù ìmọ̀ àjíjìdì ìnámọ̀gẹ̀ zanagaji family planning zanagaji family planning mọ́ zanagaji birth control zanagaji birth control mọ́ zanagaji use condom zanagaji use condom mọ́ sai ba kan wa kan yi mu je in bi ga amman ya ga makaru yi makanta ko ngo le to ko sai ba ka lokaci ka zo wani alawa ji ka zan yi gwani ga wani lokaci na wani hagu ji dabwa sai ba ka wasu sabbin yi ta kunan wajen ala ne yi mai jaya tu ba ta da jini sa yi ke ba maga kiyo e kuma da mana mai islamiya yin nan wai ko so wani kaji an so wani na dokura da shi ta e ba wa ga wa so ba yi gidi e maga e eh, so ba ni gidi yare e ba ga wa ga su so ke de alawre mai yi ya a cikin ne ibi maga a suna yi ba wuce suna ka zama ba wuyo na ko da suna zuwa alawa ji mu ku sha maza e ba ko ga ala ja su ti ba maga a ga su ti ba me ba su ba so wo man da tira ra ala ku la ni ku ni wo ye dio e ba ala ka la ku dio mu ini maga wa ga e bu du ke ba de wo ni inú mẹ́tẹ́tù màálù bá kágun ti bọ́ ya nù wọ́n ni ẹni rí náà ṣe wọ́n á kọ̀m̀pìlìkẹ́ẹ̀tì títí de bá lè ní ṣe fún un àmọ́ àwọn ti ń lọ́tọ́ aládẹ́dẹ́gbọ́ rẹ̀ ń gbọ́jà aládẹ́dẹ́gbọ́ káyọ̀ rẹ̀ da ẹ bá bẹ yín igá àdàwà kàtún wá àṣàtì òjì kàtún àṣàtì ni k'a kàtún problem rí lọ́tọ́ àké kó ẹgbọ́gọ́ gbàlẹ́rẹ́ ẹ̀dínwó àpá ikán náà yàwó jẹ́ láti kàtún ètùsì owó yìí yàwó tún ane kpai kene ya wuce da aka ke fi shiryo kuma wa kuwa pa zawan zawan yu ti ake moto jiji wuce ake bi moto ya jiji zane mu wa ke ti aka no ti to da kan jiji are wa na su le wa primary ji wa ta ji ya ke ya wanda to ni ba ko ku da to tiyo yi ko wo le ko wa ke wuje internet je wuje computer wuje kaze wuje teje ta ko le shede je do tujo mo wa da wa ka fi kimna da da zamena wo to ti ke ti wa ebogo wa da doli wa waje banda noma katun na waje ne ke wali da ne ga cikin harkan family wannan waro lokacin mu yi adabu fa albani bishop bin sa'al imam an-nasai القلوب المحطمة يعمل بمنهم سليم بلا قدر يعمل بمنهم سليم شقائق البطرج يا الإمام السيوتي وقالت لذلك يصنع لجنب الصياء وجوه عليه كتاب نكاح كتاب نكاح يقرأ waka sai da na wuce akhbarun sayyid al-jawzi al-jami'u li akani nisa'i mustafa al-adawi fikun nawazi ya jizani ajali ta fi da shi dago fatawa al-mar'at muslima a compile yan fatawa yan manke mutuwa mutuwa ba da lannatu da mai sodiya mai sodiya shi a kusurwanin gawa da ya ɓata yin na shi wa ga family man wajen na shi wa duk wọn assist so na na kuskure ya shi ciyo insha Allah ta'ala idan ka tuji ba wannan ba ni da yazo ya haka manyan ji talik for 5 minutes ga talik ji zo a ce je gani yawa ga ya na afta da shi nan subhanaka allahumma bi amrika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh karfar su za mu maganin da kai a ɗan a manyan shakatun su yanayi na da ma kula kuma masu jama'a da ta tuna a kawo ne su faruwa da bangaren faɗi jona na mai ci bayanin jama'a da guda har zoyi ma kuma so yi shi ne na gushina jirgin labiyo na ba inda da dawa tana masu

sannan da dora mun zo da hankali ba an zo masu da na a ta kuri dole wata kila a ɗan ji na inda mai sun masu da yin gani ba ma da na wuri su wuri su ta noma wata kila ga na ba na wancan kafin a yi kuce wani yadda da ne farko na an da kuce na kuma ìwà ìyá mú kí bá ní kúrò ní wọ́n lò lánà ẹ̀sùn bá kúrò ní kúrò rẹ̀ bá rẹ̀ kílà láti jíwá ní àwọn aláwà gẹ́gẹ́ ní ọ̀rẹ́ ìlú wákàtí mẹ́rin ẹgbẹ́ yìí tí wọ́n mọ èlò rẹ̀ sí káàmù yóò ìgbìyàn wọn ló fi pàtó ẹgbọ́rọ̀ ni àwọn mùsùlùmí ya èdè tí ẹgbà yìí ni ìyá mi ìlú gẹ́gẹ́ náà ti máa máa gbà ẹkàn ṣe Ìgbàgbé tó fi yọ Mo lè gba wato magana da bayani shi ka ji yo ne ba da ga da ma da ko ki ya ni dai ne ko ki mun ji na ko da bayan da ki wala to ba ki wannan ba da ji ne to mo ko so na ji na ko ja ki to bi da ya ko da نمبر عقلت بيان يدرك لا ممكن تقول هي وجهي وعن ما جاء وهي باجي مكي ما شاء وان باجي مكي आगे फेम चाहिए बदलाव करना है हम लोग आ रहे पहले दिन चीजें नहीं होगा लेकिन तो आगे ये ऊँट हुआ मजबूत हो लेकिन मैं ऐसे ये ऊँट हुआ कुछ बड़ा हुआ किया तो इस हिसाब से मैं किया तो ना तो बोल रहा हूँ ना 不行啊！我那那里八处山林，我跟你讲，那不是刚放出来那个吗？刚刚还有可能那个还是皮鞋啊，我穿，一个高跟鞋啊，皮鞋可能话翻了，我俩翻了脚，我买啥子嘛？买些大米，阿拉说嘛，我讲我听不到这个讲黑的，说起来，那么我讲你讲出来你，说起来你是外地的。 ìrìn ìrìn wọn ṣe pé láyé àti wọn ń dára yìí ọ̀rọ̀ ìlànà àti tó ti dára tó fi àwọn níbi tó fi àwọn níbi níbi máa ń dáadé àwọn títí pẹ̀lú èyí àgbàlùfẹ́ pamọ́ àwọn ọmọ ọmọdé sọ̀rọ̀ bá wà lọ sọ̀rọ̀ لله